jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na daga social media to yau za a ga muna da ainihin baki ne ba ba ko ba ko ba kowa kamar yadda muka saba wanda suka ce salinga tv da mu tattauna da su a cikin wannan shiri a nan bangaren muna da meye na malamin suna na comrade bashir musa amma an fi sani na da most especially a social media an fi sani na da mb dan baturiya saboda da shi nake amfani masha Allah ita kuma malam mai sunanta bilkisu ibrahim yaku yaku o yaku sunan gari ne yaku yes to kuma sunan da aka fi sani kenan a social media bilkisu ibrahim yaku me yaku ai wani gari ne yaku yi to local government ne kuma kauye ne kauye ne local government din kiru kiru okay to masha Allah to kuma yadda aka sani mukan tattauna ne da ainihin matasa in social media mu ji menene ya jawo hankalinsu har suka shiga social media kuma wani amfani social media din yake musu kamar yadda aka sani social media wuri ne na haɗa kan al'umma iri-iri kala-kala mabambantan ainihin yarurruka da kuma addinai masu hada iri-iri daban-daban wayan suka shiga da farin kyalle wasu kuma suka shiga da jan kyalle wasu kuma suka shiga da bakin kyalle to amma dai mun fi so mu tattauna da masu shiga ainihin a social media da farin kyalle ma'ana masu shiga da ainihin abin alkhairi kenan a bari mu kuma gurin comrade mu comrade menene dalilin ka ainihin a shiga social media kuma yaushe ka fara um, social media na fara ne facebook na fara a 2016 sai kuma akauntin wancan ya samu matsala sai na koma kuma yanzu da wanda nake amfani da shi ina amfani ne na buɗe shi ne a 2020 ne saboda an yi hakin wancan wani irin matsauki hakin akai hakin akai to don me saka shiga social media social media akwai abubuwa da yawa da zaka ga ana karuwa da shi musamman duk abin da kake nema ana nema ana samu musamman a facebook za ga akwai pages na karatu akwai abubuwa da yawa akwai abin banza akwai kuma abin kirki a facebook sannan kuma wasu mutanen da kuka rabu da su kamar 'yan makaranta wanda ni na yi karatu a abuja kuma na yi a kano akwai wanda din na yi losing in contact su so za ka iya neman sa a facebook a social media ku ci gaba da contacting juna so abin da ya kai social media wasu shafuna ka fi amfani da su a social media gaskiya na ba amfani da shafunan irin community development forums na me yasa so da ina son nima din da ina taimakawa al'ummomi haka ana ci gaba da ana di grazing da wajen likes akwai likes of friend male female ko wanne ke kai duka ina yi duka amma a cikin abokan kawai ne suka fiye wa mata ne ko maza maza sun fiye yawa me yasa saboda ai ni ba na tura friend request gaskiya ban cika ban ci ne ah, ma zan ce ka tura ban tura friend request sai dai na ga wanda na sani ne amma irin zaga wasu idan bu san mutum ba ma kawai da za su dinga tura mai grade face ne ko namiji ne ko mace indai na san mutum ina tura mai amma da yawa akwai turo to ba ba ai ba sai ka san mutum ba da haka ake samun sababbin abokai ba ai abokan social media za a gani wasu sai a hankali gaskiya akwai da wanda dai muka haɗu da su a social media mutanen kirki akwai kuma na banza da ni ban ma cika yin chat ba a facebook gaskiya sai dai wasu sai dai wasu wasu kana da group ne naka na kanka ina da group me sunan group grassroots development forum me yasa ka bashi wannan suna wata kungiya ce da na buɗe na community development haka mm-hmm. kuna aikace aikace ku muna yi aikace sosai sosai sosai kamar wasu irin aikace aikace kuke muna kamar wannan jam din mm-hmm. da ya wuce mun yi ma mutane jam training especially yar gasa mun yi musu jam training free mm-hmm. so da idan ka je kamar cbt center haka za ka yi jam training yanzu da ya koma abu na computer wasu ba su iya ba wasu na da karatu amma saboda ba su iya irin operating computer ba so za ga sun yi failing jam ne sai muka organizing free jam training wanda ko sisi ba mu karba ba idan ka je cbt center suna san 353,000 amma muka yi amfani da kudin kungiya muka hayan generator muka nemi makaranta muka yi musu free jam training me cbt center computer business inda ake duk wani abu da ya shafi computer haka ne cbt ana biyan ku ne ba a biyan kawai dai kishin al'umma kishin al'umma ne ke sa duk kudin data da waye duk kuke so su ke mu muke so Allah kishin kawai a ci gaba masha Allah bari bari ka huta to baiwan Allah yayi eh, masu na local government din kiru yago yago to bari mu dawo kan ki ko mu ji eh, duk da na manta ban Biye shi shekaran shi nawa ma zan koma biye shekaran shi nawa ke za mu saboda shekarun ki yaushe kika fara social media kuma yaya kike ganin social media so da farko dai am um, 19 years old to na fara social media ne like 2019 lokacin bayan na gama graduation ina na secondary school mm. so abin da ya sa na shiga social media saboda nima ina so dai in ga mutane suna achieving ko da ta karkashi na ko da ma da waɗanda suka fi ne da wanda ban kai su ba su samu su ma su dinga achieve sai kuma ga kuma me kike so su achieve yawa kamar irin knowledge haka zaka ga barin ma mu da muke daga rigasa zaka ga mutane da su ba mu wa ilimin boko bayan ba sosai so shine nake amfani da social media haka ina shiga groups groups haka in gaggani wa'inda ba su da kaman ilimi sosai kuma da waɗanda suke da irin matsala haka a gidansu muna ɗan tattaunawa da su wannan ta kamar wa'inda za ka ga wasu za su ce daga gidansu ba a barin su su karatu wasu kuma za su ce ana barin suna karatu suna da wanda yake cutar da su haka a gidansu to muna yin magana ne private da su ta shi facebook to cikin social media bayan facebook da mai da mai da mai kike daga facebook ne sai whatsapp su dai kawai kike whatsapp kina kina da groups ne kina da baki da group na da wannan ina cikin group din bashir ne okay to wani irin mutane kike abokantaka da su a whatsapp da kuma facebook whatsapp must be friends ina ne na da family members din mu hmm. sai shi kuma facebook ina da friends wa'inda muka haɗu da su online akwai kuma wanda muka haɗu da su na su haka kuma ne sai na dai normal friends haka kamar shi ya ce baya tura friends cross eh. amma ke kina tura kina ga cikin ce ga wanda kika hada da su eh kamar irin na groups haka ba eh. idan muka yi magana ko ta comment box haka to sai muka gama dai magana to ina iya tura musu prayer request saboda mu ci gaba da communicating ta private amma ba wai irin normal ko da yaushe bane nake tura wanda dai muka magana da su ta comment box a matsayin kenan mace da shekara goma sha tara baki fuskanci kalubale ba a gurin irin mutane su rika tuwo miki da friends because maza ko kuma in sirri maganganu haka wanda yake eh akwai but ba na ma accepting saboda idan aka ciro mun friend request na shiga na scrolling a profile ɗinka idan you are good to kamar zan are da wani abu to ina ina accepting ma gaskiya mostly ma idan na duba na gani i just believe it ba na amfani ya za ki gane cewa he is good to go ko she is good to go akwai za ka ga wasu tun daga ma profile picture din su za ka ga ba mutane irin kirki ba ne sannan kuma za ka ga wasu biyanin ma bai ma da ba za ma iya gane ma menene ma'anan sunan ba to daga nan kuma babu ma abubuwan achieving haka sai kawai in ce this person is not good to go kawai sai ba na bi obstructing din karatun ki social media ba ya obstructing din karatun ki irin hana ki ah, ah, ah, karatu cacin cacin ba karatun akwai da nake da zan yi cacin akwai tam din kuma da zan yi karatu ke karamin yarinya ce cacin bi hana ki mai iyayen ki aiki da makamantansu ko na ma kunna ana kira na ma zan kashe da tashi in fara bai hana ki yin irin ibada na jira matsayin ki na musulma tun da zaki ga an yi overnight ana ta chatting ana ta ba overnight chat da nan ya yi ma musulma nan yana yi ma za a ce ki kashe waya kuma kwanta a gidan ku ke eh. Allah mun ji ta bakin ainihin bakanuwa mazoniyar jihar Kaduna bari mu koma a gurin comrade na so in ji shekarun comrade nawa shekaru na 21 yaushe ka gama secondary school na gama secondary school 2017 na ji lokacin yana da shekara 17 ka ci gaba na yi national diploma a me ka karanta na karanci quantity survey a ruba mali polytechnic zaria to shi quantity survey din nan menene karatun shi shi mafi yawanci za ga akan kuɗi ne budget haka mm. misali za a yi wani construction idan architect sun yi zane saboda mutum ya san budget ɗin shi kasan wani da ya fara gini sai ga ya tsaya mm. ya fara ya tsaya saboda bai san nawa ne budget ɗin ba maybe yana da 2 million ne mm. shi kuma sai aka yi designing architect ya designing maybe gidan zai ci 3.5 million mm. shi kuma yana 2 million bai san nawa gidan zai ci sai ya sa 2 million ɗin nan da haɗin kai wani wuri sai kuɗin ya kare wato ku aikin ku ku tsaya ku lissafa adadin kuɗin da mutum zai kashe tun daga farawa har a gama duka muna shi ne ake kira da estimate zero quantity duk komai za ga an sa a ciki kudin bulo zai ci bulo kaza ga kudin bulo a harkar social media bayan facebook da wasu instagram da telegram na su ina yin instagram amma gaskiya ba sosai nake hawa ina yin telegram ina yin twitter ina yin tiktok ina snapchat kai kaɗai malam wani ake samun kuɗin da ake sayan data malam tunda ko gara ka fara aiki ne eh, ina aiki awu masha Allah ga kanan fes fes ai to da zaran fara tunanin aure ke a'a ba ai yanzu kuma muna so mu ko darin karatu ne to ba fara tunanin aure ba ba a leko wata social media ba <laughs> eh. to um, wani shawara za ka ba 'yan uwanka matasa dangane da social media gaskiya shawara da zan ba matasa saboda za a gani mostly idan mu ce ma free request kamar yadda ta faɗa za ka shiga profile ɗin shi ka duba dan ma idan wani bai yi mun ba deleting ma nake saboda ka san facebook ah, akwai limiting friends 5000 so wani mutumin banza alama wani mutumin kirki yana neman ka sai wani mutumin banza ya zo ya cike maka wancan ba zai samu dama mostly za ga wasu suna rubuta irin abubuwan da suke so mm. kamar ni ka shiga profile dina za a gani irin abubuwan da nake so na rubuta a mayo mm. irin wannan to um, a ƙarshe wani kira kake shi ga al'umma musamman ma Najeriya gaba ɗaya musamman halin da muke ciki ne yanzu rashin tsaro rashin zaman lafiya wani tsukura ne a matsayinka na matashi wani kira kake da shi ga 'yan Najeriya gaskiya ko a shafi na na facebook ina dan faɗakarwa haka a yanayin yadda rashin tsaron nan yake daba mu za ga kamar last week abin da ya faru a jos so ya kamata mu dinga amfani da social media muna kira ga gwamnati tunda dai mun daɗe dai muna yi amma dai mu ci gaba da yi san gaskiya wani abin yana bana haushi a social media za ga wani group din a facebook su irin abin da yake faruwa duk bai dame su sai ga kawai wani ya yi posting yanzu Eh, idan ka samu mace fara wani irin nawa ne zaka biya sadaki da hmm. irin abubuwan ne za ga dai suna kwastin su ba su damu ba a ce wani abu ne mai muhimmanci yawa eh. so da a jos ma da ake dan rikicin nan yan jos din masu abin ma wanda bai shafe su ba za a ga in dai abu bai shafe ka ba sai ga mutum shi kawai ba ruwan shi kuma idan yana faruwa da wa'incan to kai baka sani ba gobe kai zai faru da hmm. so ya kamata mu dinga kira gwamnati ta social media har Allah ya sa su gani kuma Allah ya taimake mu su share mana wani to a mun ji ta shawarwari da ainihin kamar da bayar to bari mu koma kuma gurin ita yar budurwa bakano a mazauni a ainihin jihar kaduna a ke wani shawara kike ba 'yan mata ire-iren ki masu karancin shekaru domin wa'in sun kika irin abubuwa da suke ma ba ku ko ka ga mace ta kanta tana rawa ba mamaki nan da 'yan shekaru biyar shida za ta yi aure kuma wannan hotuna yana nan ko ta sa wani riga dan karami da makamantansu kuma nan gaba za ta yi aure kuma kila ta su ce subhanallah mama a shaka kike da dai wani abubuwa ba sa tunanin me gobe za ta haifar me za wani kira za ki ga irin wayannan 'yan mata dai kira zai su kama kansu kuma wannan ya ke ma yadda kake dressin haka za a dressin ɗinka mm. kuma idan like mutum bai kama kanshi ba abin da ya fi a baya za a zo a same shi barin ma yaran shi mostly yara sun fi copying style in parents ɗinsu a maimakon advice ɗin da za su bada yadda kamar yanzu social media ya zama guri na kowa ita ma idan ta gama wannan duka hotunan da ta sassaka suna nan a page ɗinta to it might be wata rana kamar yaranta sun girma haka za su iya tunda yana zuwa ne kawai wannan ga kai za ka yi adin da shi za su iya shiga maybe ba ma intentionally haka su gani sai like wannan kamar mama ne su gani ko oh, haka mama take ka gane irin haka da Allah su kama kansu kuma su dinga zuwa makaranta mafi wani sa'in za ka ga rashin karatu ne haka sai saka mutum ya dinga irin wasu abubuwa as far as idan mutum yana da karatu ba zai dinga irin wa'ina abubuwan ba zai je makaranta da safe da rana da yamma ba kowane lokaci ba ne yake da time da zai ma irin wannan kuma ya san cewa idan ya zai ya kamar ya bata image din parents din shi shi ma kanshi ya bata image din shi to kun ji yadda muka zanta da ainihin matasa kenan wanda sanata take zuwa salon tv sai na manta a ko tambaya da nika musu wani ne ra'ayinsu dangane da ainihin salon da tv akan irin shirye-shiryen da muke ainihin gabatarwa ni ko nake kallon salon da tv saboda za ga ina nama ina ina da subscription da su a youtube insha Allah kuma ina following din su a facebook mm. gaskiya wannan is a good development musamman ma irin mu ma mutanen arewa da muke son development in ah, cigaba mm. so ina kallon irin su aure dogon mata ah, irin su manuniya ga eh, sanin halittun allah mm. duka muna ina da kallo eh, kuma gaskiya ina karuwa ina wadatarsuwa sannan kuma ko da idan wasu suna buƙatar taimako kamar za ga wasu suna da rashin lafiya suna buƙatar taimako za ga salin ga tv sun je sun ɗauka sun yada mutane wanda yake da niyyar taimakawa sannan sai allah ya taimake shi a samu wani abu ko da ba a samu duka ba alalai mun gode kwarai to um, duk da akwai wanda ta musu rakiya sai muka ga ba za mu yi mata adalci ba idan ba mu dan gabatar da ita ba ita ma ta ce wani abu domin a kasance a tarihinta ta shigo salin da tv bari mu ji me za ta ce assalamu alaikum wa suna to ke ma kina social media ko irakiya eh ina yi shekaran kina? shekara na a ah, ke kina nufin kin girmi a ah, kai kai kai wai a girma jiki ta fi ki girma na girme sosai ma to shi ke na yadda za su bin kira gata ma fara su da social media ne amma dai gaskiya to kina facebook eh, kina whatsapp eh. da me kuma wani amfanuwa kike samu gare su kamar da me da me kamar irin su irin su abubuwa dai haka da na eh, development haka da ci eh gaskiya na fi shiga irin wa'annan kawai irin kawaye kike da su a social media gaskiya ni ma ba kowane kawa nake ansar nake tattalin wannan friend request ba ni kuma mostly na ni ma ba na san friend request sai na kallon irin profile na kallon komai dai da komai gaskiya ba na san irin fake abu to bai hana ki ma iyayenki hidima da makamantansu a gida? a lokacin kafin na aure gaskiya ina yi Ah, yanzu kin aure a ah, ki ce min madam ce ma <laughs> to kuma da ke aure yanzu oga ya bari kuma kina social media eh. ko anan kuka haɗu ga mun gaske kila ko ya ga hoton ki ne ya abin nan ya ce a ah. to to masha Allah yanzu kuma baya hana ki girki da mafi yawancin ku mata aure chatin chatin har abinci ya kode ma ko kuma baya hana ni saboda ba ma ya gani ma gaskiya shi ba gani ba gari ɗin ke ok wato kina cin karen ki babban baka kenan tunda baya gari ko eh wannan sai a kai karfe biyu ana ta hira da oga a waya ko ba ku yin wannan chatin tunda baya gari yau sai a kai asuba ana ta hira da oga ah masha Allah wato social media dai yana da kyau a gare ku ko ah, matan aure musamman kuna hira da mazajen gaskiya masha Allah to mun gode kwarai malama kalmar kun je ne muka ainihin zanta da bakinmu a cikin wannan shiri namu na daga social media inda suka yi bayani a ake suka shiga social media kuma su ɓangarori suke amfana da shi da kuma irin shawarwarin da suka ba musamman ma shi kuma inda ya yi bayani dangane da ainihin a yi amfani da social media in a positive way ta da ya dace ita ma kuma yar kano ta yi bayani cewa ya kamata ainihin mata su rika ainihin yin ainihin shiga ta kamala ta musamman wanda yake nan gaba za su yi alfahari ayyansu za su yi alfahari kada a zuwa a ce ko oh, mama shi za ga kike duba kaza da makamantansu wannan kuma shawara ce mai kyau a madadin husaifa Ibrahim da ya rike marke mara Salisu Umar da na shirin a gabata da ke cewa a ci gaba da kallon Salinga TV ana sharing din videos dinmu ana following dinmu a page dinmu na Facebook ana commenting kuma ana abun da ya dace da ainihin Salinga TV mun gode